samsiyatu ba aljanin da ta kai ta da sirrin samsiyatu muke yin maganin farin jini sai mu zuba maka bawon gida a ciki kai shafa ka ga mutane suna hauka cewa suna son ka kai baka ga me muka yi ba kuma ka ga yaya sirrin samsiyatu ne karatu ne dan guntu yanzu nan ka shafa kafin ka dawo sai ka samu mutum biyu wanda sun yi faɗa a kanka yanzu yana da shi ta ce za ta iya kawowa nan da awa shida annabi sulaiman ya ce yana son abin da ya fi wannan sauri akwai barahaya ibn sasaya ibn kaya ita annabi sulaiman zan iya kawo shi kamar ka rufe idon ka kabo ya ce haka nake so barahaya sai da ya alwala ya roƙi allah da sunansa wanda suka rubuta abin sun ce barahaya sai da ya sa ya zan jalali wanda ya kira mu a cikin abin da yake karantawa sauran abin ba su gane saboda kowa da sirrinsa nan da ka rufe idon ka ka buɗe kawai an ga gadon bara haya ibn sasaya ya kawo dijin da kake ifritu akwai wanda ya fi dijin da kake da kudi akwai wanda ya fi dijin da kake talaka akwai wanda ya fi ubangiji babu ruwan shi ya riga ya aiki ya gama ba za ka taɓa jin agogo hannun baya ba ƙarya ne na gida masu cewa aljanu suna yin kuri suna buga kuri kar ku ɓata kanku lokaci don Allah ku tashi ku yi aiki ƙarya ne wanda suke cewa yana da aljanin da yake kawo mun kuri eh haka yana da shi amma bari in fahimtar da kai ilimin da yake cikin kwalwan kai na na fi aljani ilimi ka yarda da karka yarda ya rage na aljani abin da zai dawo gobe shi ya sani abin da ya wuce jiya bai sani ba ni abin da ya wuce bara ma na sani kaga ilimin ba iri ɗaya bane ne nake gaya mutane kar ka ɗauki abu yadda kake gani haka kawai ka yanka shawara ɗaukan alhaki wasu suke ce yana da mustajab wasu suna cewa wai aljini ne ke kamun kuɗi ai abubuwan nan da nake siya masu tsada haka duniya gaba ɗaya ba kuɗi amma ni ina ta wasa da kuɗi ina ta kyautar da kuɗi na ce hakan ne Allah ya so kuma haka Allah ya sa a zuciya ko na so ko na ki zan yi saboda haka ubangiji ya so abin da Allah ya so ni na isa ki an isa ba ba wai ni kadai ne mai musajjaba duniya ba akwai wanda ba su san Allah ya yi ne saboda akwai waliyin Allah akwai kuma mutane makusancin ubangiji ni ban san ina nake Allah ne ya sani eh arama kace kowane shekara hamsin Allah yana aiko da ɗan baiwa a duniya wanda zai taimaka wa mutanen manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar ni ɗaya ne daga ciki kai da ka faɗa kai ma ɗaya ne daga ciki duk wanda ya taimake duk wanda ya taimake mutanen Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ciki mene halaka bani Isra'ila Zahilan. Eh, sun ƙi su tambayi malamin malaman sun yi ne Allah ya halaka su da suna jin wa'azi suna jin me Allah yake faɗa ai ba za su to mu ba mutanen bani Isra'ila bane mun ba mutanen Annabi Yusuf bin lalala mu mutanen Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ba mu da baƙin zuciya kuma haka Allah ya yi mu da kaso mu akan haka ka kima mu akan haka amma masu cewa za su yi maka kuɗi mai gida ko kuma wanda zai ce zan sa aljani ya kawo ma kuɗi mai gida ka ce mishi kawai idan malami ya gaya maka kawai ka ce mishi kawai ya yi wa kansa malami takalmi ma baka da shi riga ma fa wanda za ka yi bidiyo da shi sai ka ara hula sai ka ara ka zo ka zauna kana karya wannan babun kunya ba ne ni da mutanen nan ba ɗaya ba wallahi idan malami ya ce in zan saukar ma kuɗi zan yadda zan ce to malam bari zan same ka a gidanka zan jin same shi saboda idan ka je kunya ne zai kashe shi zaka wani fa gidan langa-langa suke su gidan ma ba su da shi haya ne fa sai su ce wai za su saukar ma kuɗi kai ma su shiga tsakaninka da ka saban san banza saboda ɓarawo biyu ne wanda ya shiga ya ɗauka shi ba ɓara ba shi ɗan renin wayo ne ka san asalin Ba ka sani ba mai son banza shi ne ɓarawo wanda yake shiga ɗaki ya ɗauke kudi shi ba ɓarawo ba na a shi ɗan renin wayo ne kaga ɗan renin hankali ne barawo shi ne mai son banza ko kuma wanda ne mai son banza kaga wani ya kawo abu kace zan siya kaza kai kuma ka san abin ba na ƙwarai ba ne ka siya kai ne barawo shi wanda ya je ya ɗauko shi mai son ban ma ɗan renin waye za iya kashe shi a wuri ga duk abin da za ka yi ka yi tunani ni ban da aljanin da yake kawo min kuɗi aikin da gumi na nake aiki ban da shi ban iya ba kar ma ka zo waje nan ma kuɗi ban iya ba kaji idan wani ya ce maka na iya yayi ƙarya ban iya ba ban san yadda ake yin kuɗi ba saboda ba a na nake aiki ba ban da injin buga kuɗi kazalika ruwan da ake buga kuɗi ban da shi takardun ban da shi ba samun hannun buga kuɗi ba in kuma kana gani aljini zai iya ɗauko ma kuɗi kai ta karban kuɗin mutane abin da na sani gaskiya ne shi na bukaya ɗaya ka, idan sun haska za ka fi aljani ma duki in ya ya so karuna mutum ne ba aljani ba ne ba wai wani abu ba ne mutum ba annabi musa ya mara addu'a kimiyawo na sai tun da ya iya kimiyawo duniya ba wanda ya kai shi yake kera shi ya fara kera laptop karo na shi ya fara kera laptop kagan shi yake juyar da abu baki ya mai da shi kori karo na har yanzu sirrin sa yanzu ba wannan na dauka ba kana ganin baki na idan na karanta sirri na tofa za ka ya zama fari rufe ido ne fa baki ne <laughs> baki amma kai dai fari za ka gani gida rayuwa wannan kalilan ne ka tashi ke aiki da ƙarfi ka kaji ka daina zaman kashe wando da zaman munafurci bai da amfani tashi ke aiki ina za su ka gani haka Allah ya so ina son bada fa'idoji ne da yawa amma wasu mutane ne ina jin abin da suke fara yana tausayin su ni na ba da sirri ɗauki sirri na a je ka yi sai ka zauna kana mutane karya ka ji tsoron Allah ka abinda ba iya ba musu za ka sa kanka a masifa da bala'i saboda ka ci hakkin mutum Allah ba zai bari na amfani wannan rayuwa duk abin da za ka yi kamanta gaskiya Allah yana son ko da da daji ko da da ɗaki haji jebi a rayuwa wannan sai an a rayuwa sai an abinda na sani yana bada kuɗi shine zuciya da aiki amma a ce aljani yana kawo kuɗi in ka sha wannan za ka samu kuɗi kar masu ma wayo fa ƙaryansu ne in sun yi yanzu kansu malami idan ya iya aikin kuɗi ya yi wa kansa malamai da yawa suna karya na iya aikin kuɗi za ka gansu a gidan langa-langa ko haya kayan sawa ma wayansu ba su da shi wai na iya zama kuɗi kuma kai na rena mutanen nan waye. wani shashasha ya zo na ce maka zama aikin kuɗi kai ma ka ɗauki jarin ka gaba ɗaya ka ba shi shasha idan ya iya yi wa kansa mana wanda takalmi ma bai da shi fa wayansu aro suke ɗauka fa su zauna da dogon carbi kafin ka yi aiki a gun mutum don Allah ka yi ka lura da yanayinsa in ya iya ba sai ya gaya ba ma wayansu ne za su faɗi a ringa zauna ana a media ana irga kuɗi ana fitar da kuɗi ana watsa kuɗi a cika ƙwarya da kuɗi a cika akwati da kuɗi duka ƙarya ne Allah bai ba wannan baiwan Allah bai ba ɗan adam haka wannan baiwan ba ban can jami ba sa sato kuɗi suna satowa wanda iya zina iya yi amma Allah bai ba mutane kowa wannan baiwan ba saboda ba karatu ne zai jawo kuɗi ba mutane ne fa suke buga ba mala'iku ba aljanu ba ne yan adam ne suke buga kuɗi wanda ya gaya min wai aljanu ne yake kama kuɗi ni magana ɗaya na gaya mishi na ce in har cbn yana buga kuɗi ba ran rasa kuɗi idan ya ji daɗi na faɗa in bai ji daɗi ba ma na faɗa abinda za ka iya kai in cbn yana buga da zan samu a san sirri ne a ƙasa amma ban ce maka yana da aljanu karya ne ma aljani ma yana jin tsoron shi ai ita cin kudin ku haka kawai ku ba ku ba? shawara kyauta na baka idan kai niyya ka ɗaukan baka niyya ka bari kar wani ya cuce ka ni kar ka zo wuri na ma ban iya ba ban iya ba ban iya ba kar ka zo waje na in har aikin kuɗi ne zai kawo ka dan Allah ka rabu da ni ka bar ni ban iya ba ƙarshen magana ke.